ya ya ya ya ya ya kai sannan zuwa baba ah, baka da baka ina gajiya a ah, yi baka ne ka ba <laughs> ina gajiya alhamdulillah ya ya gidan lafiya kalawa madalla dama abin da yake tafi da ni eh. wallahi wata matsala ke ciki subhanallah lamarin kuɗi ko rigima ka ɗauko a ba ta kuɗi ba ce ba kuma ba ta rigima ba ce to me faru ba wani abu ne illa aure suka yi mu to kuma ta addabe ni ta hana ni sakat ayya kace shi yasa kake kake cikin bala'i wallahi kuwa kwanakin baya na hango ka ina ta magana ashe ashe a cikin a cikin ibtila'i kake gaskiya ai duk mutumin da yake cikin ibtila'i da matarsa ai ba kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali amma kwanta da hankalinka to baba in Allah ya kai mu nan da kwana biyu zuwa uku akwai yarinya anan dallele yarinya Tawo yarinya zan baka aurenta ba za ka aure ta ta kuma abin da zaka yanzu ita waccan ta dame ka sakata na sake ta illa wala ka sake ta in ka sake ta da kuɗin bafanka da ni kuma ina jalawin ya ƙara fashewa sai a haɗa murfa juna asiri na sake ta me me ka sake ta mana ko gane ba na sake ta shikenan baba ka sake ta me kuma zaka yi a cewa kai na sake ta sake ta ma Hello? Ke na sake ki saki uku. Da yau bani baki. Na sake ki saki uku. Ki kwashe kayanki. ki ban min gidana. Baka burge ni ba. Baka burge ni ba. Aida sai ka je ka casa ta. samu ka karya ta ma wallahi baba hakan yayi ko to ba ba yi wallahi to ka je ka ga duk abin da za a yi duk abin da ke ciki kuma sai ka zo mu shirya eh sai mu hada karfi da karfi to shike ko ba gaskiya ba eh ka san dukiya ce ba matsa a ayo na sani ai mahaifina ya ta na sani ni ma ganin ni ma ga nan zuwa ganin nan zuwa ni ma ganin nan nan ni ma nagode eh to madalla madalla madalla yaro ga yaro ne wanda san bude maka ne wallahi ni ma nan nan na fara shigowa yanzu abin da za a yi kantin kuri zan je Ku in je kyam in samu kamar shago guda shida eh nema lautaka a ciki Allah wannan in samu hakurin maka in gabza kawai ya alhaji na mhm Malam lafiya naga kana kallo na? A lafiya kalau. Ta birni ko? Na san da gani ke ci yar uwa Harira ko? Ai na kasan sunana. Jiya na zo nan mun yi magana da mahaifinki. Muka yi magana da shi zai aura min ki har ma dalilin haka na saki matata. <laughs> Lalle kai mahaukaci ne. Kawai dan wani ya baka shawara sai ka saki matarka? Karkari dai ka ce dan ba ta son ka ka sake ta ko? to ni kana da dahir a kaina cewa ina son ka to wallahi tallahi ba na son kamala kin ga dakata dama ba wajen ki na zo ba na zo wajen mai gidan ke in ba ki san ni waye ba shi ya san waye ubana a garin nan na zo mi magana da shi tsakanin attajiri da attajiri ba wajen ki na zo ba wajen sa na zo kin gama salamu alaikum salamu alaikum Lawali. Ina gajiya. Lafiya lau. Ya gida. Ko gaisa mana. a Lafiya lau. Ya gida. Lawali. Ya sha'anin kasuwa kuma. A kasuwa alhamdulillah. To ma madalla. Ai kana kwari ne ko ko tunga? ina kwari. To ma sha eh. Allah da kyau. Eh. Allah albarka. Ina Lawali. Wannan bai wa Allah. ‘Yan uwa harira ce, ka san ita harira bata haihu ba. hariya ta kwashe kayanta kaf daga gaban ma'aiki maimakon a ce mahaifi ni ina mahaifinta in ce ga yadda za a yi amma kakanta shi ya ɗauke ta kasali eh. aka je aka canja magana aka juya ta aka canja mata cewa ai ita ga wanda za a ba wani ce kuji tun da ta Shi shine sai canja maka da wannan ta bunni kenan ta bunni ce ita yanzu kai sai ka na baka ita halan malak duniya da lahira Baba an tuntuɓe ta ne. Yau an tuntuɓe ta? Ni na haife ta. Bata isan na ce i ta ce a'a ba. In kuwa na ce a'a bata isa ta ce i ba. Ba wani tsayi wanda yake. Ba kawai dama matsalar ke nan. Akwai wani wanda ya shigo wurin tumo i kawo kuɗi naira dubu hamsin. Bangaren can bangaren can kakanni na suka karɓa aka dai matsake kuɗi. To yanzu abinda nake ji wa 'yan kuɗi dubu hamsin su ne suka tsaya min a rai. kar in zo in ce na ba da ita a zo a yi min tagagi a ce ina dubu hamsin ba ni ita in da za ka rufa min asiri kamar yadda na canja maka wannan yarinya to ka rufa min asiri wannan dubu hamsin kamar yadda mun wasu da ita baba in wannan ne ai ba komai to ai Allah ya sani ba komai za a yi ba. in Allah ya da gobe eh. sai in kama har da ma na wani dan cefa ne a dan hidimar gida dai to ba sha Allah ba komai Allah ya albarka kuma ya an to ba komai ba komai kuma ku tura juna ku saba da juna tun yanzu kan aure kan aure yanzu ya ne ka ta ana ana rafa hannu kina kina hauka a huta lafiya to kai har ka yadda ya ba zan yadda ba irin wannan kyauta haka babba ai gunni ba zan ce baba na mahaukaci ba amma kai baka da hankali baka da hankali ka kalle ni ka kalle ka ce wannan zan aure kan an yi aure a ƙauye ya koyi ai kuɗi su ne binne yanzu ina da kuɗi menene a ciki dan la malam ka nema wanda zaka yi rane ni wallahi sai ya wala malam sai an ji